dukkanin aiki da zami Allah ka cire rabon ɗan, Allah ka ƙaddara mu face ka cikin wannan aiki Allah ka karɓa mana duk abin da muke kuma Allah ya sa ya zama to sanadiyar tsiran mu da al'umma gobe alkiyama Allah ya mana haka a gurguje yan uwa kamar yadda kuka sani mun fara karatu cikin wannan littafi na babban malamin mu Sheikh Habiba Ahmad Gusau Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana da albarka cikin rayuwa. bayan malam ya ga mai mana ruwayoyi daidai har guda saba'in wanda aka rawaito daga sheikh ahmad tijani wanda wa'annan ruwayoyin kaka ƙarya ne wa allah wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun tike ƙarshen wannan littafi ƙismi na farko kenan sai kuma alkismu sani shine wannan wa'insu zantuka na Sheikh Ahmad Tijani waɗanda suka suka saba wa shari'a kamar yadda suke faɗi cewa Sheikh Ahmad Tijani ya ce idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fama wafaqa fakhudhuhu wa ma khalafa fatrukuhu cewa idan kuka ji wani abu daga gare ni ku auna shi da mizani na shari'a ku auna shi da mizani na shari'a abin da ya daidai wato sai ku karɓa wanda kuma yake ya saba sai ku bashi to jiya mun fara wannan littafi mai albarka wanda mun yi zantuka guda uku kenan jiya wanda gaba ɗaya wa'annan zantukan sun saba wa shari'a kuma alhamdulillahi mun yi wannan karatu cikin aminci har mun gama kuma mun ba da haƙƙi ga mabiya ɗariƙa don su kira littafin su ne su kawo dalili ko su gane ko su ganar da al'umma amma kakan ba su haka ba wato wannan ke nuna cewa tabbas ba su iya kara abin da suke kai ba to haka ma yau muka yi za mu ba su dama mu buɗe ƙofa na kira kowa ya kira wanda yake da dalili da zai bamu ya auna da mizani na shari'a kofa a buɗe take al'umma su gane Allah ka ganar da mu to malam yake cewa cikin wannan littafi shafi na 62 malam yace alqaulur rabi'u zance na hudu kenan yace min aqwali tijani al-batila yace na daga cikin zantukan Sheikh Ahmad Tijani waɗanda suke na ƙarya sun saba wa shari'a na ɓata malam ya ce ya ƙolo ahmadu tijani sheikh ahmadu tijani yana cewa sheikh ahmadu tijani yana cewa falma'iyyatu fi qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum فهي معية الذات فهو مع كل شيء بذاته yace wa tilka la taqbalu la taqbalun fisalan yace wa tilka la taqbalun fisalan shehu tijjani yace fal ma'iyatu ma'iyya fi qawlihi ta'ala cikin faɗin Allah maɗaukaki da Allah yace wa huwa ma'akum aina ma shi Allah ɗin yana tare da ku duk inda kuka kasance yace fahiya ma'iyatu zati shehu tijjani yace wannan taron wato tarayya ce ta zati wato kowa dukkaninmu Allah yana tare da mu da zatinsa da zatin Allah yace fa huwa ma'a kulli shay'in bi zatihi kai ba mu ba ma kadai shi Allah ɗin yana tare da dukkanin wani abu da zatinsa shi Allah ɗin yana tare da dukkanin wani abu da zatinsa shi Allah ɗin. Ya ce wa tilka ita waccan tarayyar ma'iyya ɗin ya ce la taqbalun fisalan ba ta karɓar rabuwa a ce Allah ya rabu da wani da zatin nasa wato wannan lazimin maganarsa shi ne duk inda kaga wani abu Allah yana wajen da zatinsa Allah yana cikin masai Allah yana cikin kashi Allah yana cikin gidan da ake a shararanci da zatinsa ba wai da iliminsa ba da zatinsa Allah yana ko'ina da zatinsa Allah yana jikinka Allah yana jikina Allah yana jikin kowa wato wannan zai kai ka na ce kowa Allah ne Allah yana jikin wannan abin yana tare da wannan abin da zatinsa don haka yanzu idan ta kai sai a ce wannan Allah ne saboda ai Allah na jikin abu haka in ta kai wannan hular sai a ce ita ma Allah ce saboda Allah yana jikin wannan hular yana tare da wannan hular da zatinsa ba da iliminsa ba haka ya ce wannan shine magana Sheikh ah-, Ahmad Tijani wannan magana ɗan uwa tana cikin littafin Jawahirul Ma'ani wanda ke da Amish na kitabun Rima in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na biyar za ka ga wannan magana Sheikh Ahmad Tijani yace ce Falma'iyyatu fi qawlihi ta'ala ma'iyya cikin faɗin Allah maɗaukaki wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuka kasance yace fahiya ma'iyyatu zati wannan ma'iyya din ta zati ce zatin Allah tasa ce ta zatin Allah ce yace fa huwa ma'a kulli shay'in shi Allah din yana tare da dukkanin wani abu da ka sani yana tare da dukkanin wani abu da ka sani bi zatihi da zatinsa wato Allah yana tare da kowa da zatinsa kamar yadda na ce wannan shi zai kai zuwa ga ce Allah yana can Allah yana nan Allah yana can Allah haka dai za a yi ta yi to gaskiya wannan ba aƙida ba ce ta musulunci wannan aƙida ce wacce za ta bayu zuwa ga a nuna wani abu a ce Allah ne haka suke faɗi duk da sun ce Sheikh Ahmad Tijani yana cewa wai idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhudhuhu wa ma khalafa fatrukuhu amma zaka ga suna fakai cewa su ce wannan abu ba a shari'a bane an gane wannan abu ba a shari'a bane aka suke cewa kuma wannan ya saba wa aqida ta ahlus sunna wal jama'a ya saba wa aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shi yasa ɗan uwa idan ka je cikin risala ta ibn abi zaid al-qirawani zaka ga yanda yake magana dangane da zatin Allah cikin muqaddima na wannan littafin wato lokacin da yake yin magana akan kadaituwar Allah akan daidaituwar Allah akan al'arshi an gane baya cewa shi Allah maɗaukacin sarki yana ko'ina da zatinsa an gane shi yasa ku tsaya zan dubo wajen na ɗauko littafin ne saboda ina karantawa sai abin ya zo min inda ya kamata mu karanta wa'annan littattafai da kuka gani su ne littattafan da muke karantawa ake karantar da mu tuntuni tun muna yara to a su ya kamata mu ɗauki aƙidanmu mu ba a can daga Senegal a zo mana da wata aƙida da ta saba wa aƙida ta musulunci ba ko daga can Morocco shi yasa a gwara mu zo mu karanta littattafan mu waɗanda muka karɓa gashi nan cikin wannan risala ta Abu Zai ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani cikin babu matan tantiqu bihi al Sinatu wa ta'taqiduhu al-afidatu min wajibi umuri diyanat yace min zalika al-imanu bil qalbi wan nutqi bil lisani wa anna Allah wa ilahun wahidun la ilaha ghayruhu wa la shabiha lahu wa la nazira lahu wa la walada lahu wa la walida lahu wa la sa'ibata lahu wa la sharika lahu laysa li awwaliyati ibtida'un wa la li akhiriyati inqida'un wa la yablughu kun kunha sifatihi al wa la yuhitu bi بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ويا أقولي أكوي قرن نكيسو واتو نكرنتو إن ذلك تيوا وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه haka abu zaidin alƙirawani yake faɗi yake cewa shi Allah maɗaukaki yana bisa al'arushi da zatinsa yana ko'ina da iliminsa wannan shi shine aƙida wacce za zaka tserata ka kubutar da kanka daga nuna wani ka ce Allah ne ka ce kowa Allah ne wannan kuskure ne a ce wani Allah ne ko a ce Allah yana ko'ina da zatinsa kuma su ma sun faɗa haka ban ga wajen ba ku yi haƙuri insha Allahu ga littafin a hannuna wato ban shirya na karanta wajen ba sai da na zo ina yin bayani sa'annan kuma sai hikimar hakan ta zo min da aka ku yi haƙuri insha Allahu zan ga wajen kuma zan nuna muku an gane zan ga wajen kuma zan nuna muku shi yasa to kaga babu yanda za a yi wani ya zo ya ce wai Allah yana tare da mutane yana tare da kowa da zatinsa wannan aƙidar ita ce za ta baka ga nuna wani abu ka ce shi ma Allah ne kuma wannan kafirci ne Ibn taymiya wanda kuke kafa wujja da shi kamar yadda yake faɗi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na bakwai zan karanta ma cikin kitabu tasawuf shaykhul islam Ibn taymiya yana faɗi yake cewa wa amma an yakuna al-khalqu juz'an min al-khaliqi ta'ala fa hadha kufrun sarihun yaquluhu a'da'u Allah an-nasara wa man ghala min rafida wa juhal yace wa man ghala min ar-rafidati wa juhal al-mutasawwifati wa man i'taqadahu fa huwa kafirun yace na'am lil mu'minin al-arifin billahi al-muhibbin lahu min maqamatil qurbi wa manazilil yaqin yace ما لا تكاد تحيط به العبارة ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله والرب رب والعبد عبد ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته يتي وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات wala ittihadahu bihi haka shaykhul islam bin taymiya yake cewa yace wa amma an yakuna al-khalqu yace amma a ce halitta ya kasance juz'an wani yanki ne minan Khaliƙi daga Allah ta'ala madaukaki a ce ai halitta wani yanki ne daga Allah kamar yadda nace muku suna da hadisi da suka kirkiro saboda su ɓata aƙida ta musulunci shine inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammada wai lokacin da Allah ya so ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wai sai Allah ya bantari wani bantare daga cikin haskensa Allah ya damƙa daga cikin haskensa kawai sai ya ce da wannan ɗan ɓantare da ya ɓantara daga haskensa ku ni Muhammada kasance annabi Muhammad. wato shine zaka ji an ce ma ai manzon Allah haske ne asali kamar yadda suka kirkiro hadisi suka ce hadisin Jabir ne wai Jabir ya tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama menene farkon abin da Allah ya fara halitta sai ce wai nura nabiyika hasken annabinka wa min nurihi kal har zuwa ƙarshe farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabinka daga kuma hasken ne ya halitta sama da ƙasa da al'arshi da wuta da aljanna da mu kakab shi yasa wato suke cewa ainihin mu mu a haƙiƙa a haƙiƙa a asali mu ma gaba ɗayan mu Allah ne kaga wannan aƙida kafirci wannan aƙida kafirci da ko ka ce cewa Allah yana ko ina yana tare da dukkanin wani abu da zatinsa wannan kafirci zai kai ka wannan shi zai kai ka ka nuna wannan ka ce Allah ne saboda me Allah yana tare da wannan abu ka nuna wancan ka nuna kanka ka ce kai ma Allah ne to ibn taymiya yake cewa amma an yakuna al-khalqu amma a ce halitta ya kasance juz'an wani yanki min al-khaliqi daga Allah halitta wani yanki ne daga mahalicci ta'ala madaukaki yace fa hadha kufrun sarihun ibnu taymiya yace wannan kafirci ne karar a fili yace ya ƙuluhu a ada'ullahi nasara maƙiya Allah nasara su ne suke faɗin haka yace wa man gala minar rafida da kuma wanda ya ƙetare iyaka daga cikin 'yan shi'a sai ce wa juhalil mutasawwifati da jahilan sufaye eh da jahilan sufaye atta sufaye masu ilimi irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani ka ɗau littafin algunya li talibi tariqil haq zaka ga inda yake cewa yace wala wasu wasfuhu bi annahu fi kulli makanin shi shekha Abdul Qadir Jilani yace baya halitta baya halitta a siffanta Allah da cewa yana kowane waje da zatinsa. A yace Allah maɗaukacin sarki ya daidaita kan al'arshi da haka ba za a ce Allah yana ko ina da zatinsa ba in ji Sheikh abdulkadir Jilani al-Baghdadi kamar yadda yake cikin al da li talibi tariqil to aka Ibn Taymiyyah yake cewa wannan magana makiya Allah nasara su ne suke faɗin cewa su ne suke faɗin haka shi yasa suke cewa annabi Isa ruhi ne ruhi ne daga zatin Allah an gane yace wa man da kuma wanda ya gulu ya ƙetare iyaka minar rafida daga cikin rawafi su ne ‘yan shi'a, za ka ga asalin aƙidar wahadatul wujudi, asalin aƙida ta hururi da ittihadi za ka ga cewa waɗansu ‘yan shi'a ne, tun daga lokacin da Sayyidina Ali ya zo yana cikin khutuba sai ka suna cewa an tahuwa an tahuwa, har ta kai cewa wata ran Sayyidina Ali ya yi istifsari me suke nufi da an tahuwa suka ce ai Allah. a wannan lokaci ya haɗa wuta ya sa aka ringa ƙona su ana jefa su suna cewa wal'ana saha inda na an tahuwa ai a yanzu ne muka tabbatar da kai Allah ɗin ne saboda babu mai azaba da wuta sai Allah hakan nan <clears throat> hakan nan to kaga asali kenan yan shi'a su ne suka fara zuwa da wannan aƙidar sannan malam yace wa juhalil mutasawwifa da kuma jahilan sufaye su ne suke cewa ai halitta wani yanki ne na zatin Allah Ibn Taymiyyah ya ce wa mani'ita qadahu duk wanda ya kudurce wannan cewa ai halitta yanki ne na Allah yanki ne daga Allah ya ce fahuwa kafirun Ibn Taymiyyah ya ce wannan kafiri duk wanda ya sa a zuciyarsa cewa ai halitta din nan da ka gani wani yanki ne na zatin Allah to kafiri ne Ya ce na'am Ibn Taymiyyah ya ce haka ne للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات القرب من مقامات القرب ومنازل اليقين ومنازل اليقين yake cewa ibnu taymiya yake cewa wato haka ne waɗanda suke arfai muminai masana Allah masoya Allah kuma min maqamatil qurbi wato suna da wani matsayi na kusanci wa Allah wa manazilil yaqini suna da waɗansu masaukai na yaqini na yadda da Allah yace ma la takadu tuhitu bihi al-ibaratu wanda ibara zance wato ba iya ya kewaye ga sanin wannan abun ba a ce ka faɗi tsakanin mutum da Allah kusancinsa wa Allah a ya ce wannan magana ibara ba za ta kewaye da wannan abu ba ya wala ya arifuhu babu wanda ya san hakikanin wannan abu haƙƙal ma'arifati haƙiƙanin sani bai ce ba sani ba gaba ɗaya an gane amma haƙiƙanin sani ya ce ba wanda ya san wannan abu illa man adarakahu sai dai wanda ya riske shi tsakaninsa da Allah an gane na bautar Allah da jin daɗi da annashuwa da talazzuz da yake samu na bautar Allah ya ce wana da sai dai wanda ya riske shi ya same shi shi ne zai san wannan abu amma duk da aka ibn taymiya ya ce war rabbu duk da aka duk abin da ka riska na bautar Allah duk daɗi da ka ji dukkanin wani abu da ka samu na ƙara yaƙini wa Allah dukkanin wani matsayi da ka samu na Allah tsakaninka da Allah na kusanci da Allah war rabbu ibn taymiya ya ce duk da haka dai ka sani cewa ubangiji ubangiji ne duk da aka babu yanda za a ce wai a'a wai wani yanayi idan an shiga bawa zai zama Allah babu in ji ibn Ya yace war rabbu rabbun wal abdu abdu yace duk da abin da zaka samu to Allah Allah ne ubangiji ubangiji ne bawa bawa ne yace laisa fi zati shay'un min makhluqatihi yace babu wani abu ko menene babu wani abu cikin halittar Allah na zatin Allah duk abin da ka gani a duniya babu zatin Allah duk wani abu da ka gani babu zatin Allah a jikinsa ko menene in ji Ibn Taymiyyah yace laysa fi zatihi shay'un min makhluqatihi babu wani abu na zatin Allah a cikin halittar Allah yace wala fi makhluqatihi shay'un min zatihi hakanan cikin halittar Allah ababen da Allah ya halitta babu wani abu na zatin Allah ciki babu kakaf yace walaysa ahadun yace min min ahlil ma'rifati billahi ya'taqidu ulular rabbi ta'ala bi yace babu wani daga cikin masana Allah babu wani ɗaya wanda zai ƙudurce cewa Allah ya haɗe da shi, Allah ya shige shi ko Allah ya haɗe da shi yace babu wannan. au bi ghairihi ko kuma Allah ya haɗe da waninsa minal makhluqati daga cikin ababen alitta, a ce gashi ya haɗe da Allah yace babu yace, walattihadahu bihi kuma babu wanda zai kudirce masana Allah na gaskiya cewa Allah ya haɗu da wani abu amma abin da zai baka mamaki tsaya in ɗan baka misali in baka wani misali a nan cikin wannan littafin na kashifil albasi an faidatil khatimi abil abbasi Sheikh Ibrahim ya kawo wata kissa ta wai Abu Yazid Abu Yazid amma haka dai ya kawo wannan kissar ce wai ta Abu Yazid yana cewa da ya ga Abu Yazid su ɗaya ya fi masa alkhairi da ya ga Allah su dubu ya ga kawai Abu Yazid su ɗaya ce. ai ya fi masa alkhairi ce sai ya ce sai aka ce da shi Abu Yazid shi shafin nake so in budo in ka duba cikin kashifin albasa an faidatul khatimi abil abbasi shafi na ɗari biyu da hamsin da shida an gane yake cewa la'an yara a baya zidin marra marratan khairul lahu min an yara Allah alfa marrati wai da ya ga Abu Yazid su ɗaya ya fi masa alkhairi da ya ga Allah so dubu wato ganin Abu Yazid su ɗaya ya fi ganin Allah so dubu ya fa abbar Abu Yazid fa qila lahu hadha Abu Yazid yace fa inda ma waqa'a basaruhu alaihi mata tilmizu yace fa qila li abi yazid fi mautihi fa qala ra'a ma la yace ra'a ma la yutiku li'annahu tajalla lahu min aisu ana har dai zuwa ƙarshe kaga dan haka to wannan aqida ne na kafirci wai lokacin da aka ce da Abu Yazid aka ce masa wannan fa Abu Yazid ne yace fa inda ma waqa'a basaruhu alayhi mata tilmizi yayin kawai da shi abu yazid ya kalli ɗalibin kawai sai ɗalibin ya mutu kawai sai aka yi cewa abu yazid ya aka yi ka yi kisa sai ce wai ya ga abin da ba zai iya ba ne sai ce ya ga abin da ba zai iya ba ne shi wane ne shi ba zai iya ba ɗalibin ɗalibin ya ga abin da ba zai iya ba ne da aka shi yasa da ɗalibin ya kalle shi sai ɗalibin ya mutu an gane da ɗalibin ya kalle shi sai ɗalibin ya mutu to wallahi wannan aƙida aƙida ce ta kafirci babu wani abu na zatin Allah an gane babu wani abu na zatin Allah cikin halittar Allah shi yasa ibn taymiya yake faɗi yake cewa war rabbu rabbun wal abdu abdun laysa fi dhati shay'un min makhluqati yace babu wani abu na zatin Allah cikin halittar Allah ya ce babu wannan abu ko ina ne babu wannan abu da haka to kaga anan suna da aƙidar cewa Allah maɗaukacin sarki yana shiga jikin wani abu yakan yi tajalli shi ya sa shi wannan Ibin arabi kamar yadda yake cikin sharhi na fususul ikam wanda wallafawar Mustapha bin Suleiman ne in ka duba cikin shafi shafi na ɗari da hudu yake cewa fa ya yakunu al-abdu rabban bila shakkin akwai lokacin da bawa yake kasancewa ubangiji ba tare da kokonto ba hakan nan shi ma wannan ibn arabi din ke faɗi yake cewa wa anta rabbun wa anta abdun liman lahu fil khitabi ahad wai wa anta rabbun wa anta abdun Allah din kai bawa ne kuma kai din Allah ne liman lahu fil khitabi kaga dai haka akwai akidu da yawa wanda za ka ga cewa suna cewa wato Allah yana tajalli kamar yadda Sheikh Ahmad Tijani yake faɗi a cikin littafin Jawahirul Ma'ani wanda ke da Amish na kitabun Rima in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu yana cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghairi fi zahiri فما عبد ولا سجد إلا لله لأنه هو المتجلي في تلك الألباس وتلك المعبودات haka shehu tijjani ya ce ya ce fa kullu abidin dukkanin wani mai bauta aw sajidin ko wani mai sujjada li ghairillahi ga wani Allah fi zahiri a zahiri fa ma abada bai yi bauta ba wala sajada haka nan bai yi sujjada ba illa lillahi sai dai ga Allah yayi saboda me yace li annahu huwal mutajalli saboda shi Allah ɗin shi ne wannan wanda ya yi tajalli ɗin. An gane, ya ce shi Allah ɗin shi ne wanda ya yi tajalli cikin ababen da ake bautawa. To shi yasa dai Sheikh Ibn Taimiyya yake cewa babu wani abu an gane da yake cikin zatin Allah. To shi yasa wannan fassara da shi Sheikh Ahmad Tijani ya yi na faɗin Allah maɗaukacin sarki wa huwa ma'akum aina ma ga inda nake so na karanto muku a cikin risala ta ibn abi zaidin al-qirawani wanda yake cewa al-alimu al-khabiru al-mudabbiru al-qadiru as-sami'u al-basiru al-aliyu al-kabir yace wa annahu fawqa arshil majidi bi dhatihi kaji wa annahu fawqa arshil majidi bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yace khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu yace wa huwa aqrabu ilayhi min min abalil warid wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la abatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin haka da yace wa annahu fawqa arshil majid shi Allah yana saman al'arshinsa mai girma bi zatihi da zatinsa yace wa huwa fi kulli makanin shi ɗin Allah yana kowane waje bi ilmihi da iliminsa aka malaman sunna suka ce amma a ce da zatinsa shine abin da zai bayu a ce ai ga wani Allah ne a ce wani Allah ne to dai haka wannan malam ya ce wannan magana ta Sheikh Abul Abbas Ahmad Tijani ta saɓawa shari'a an gane ta saba wa shari'a wannan bata ne a ce ai faɗin Allah maɗaukacin sarki cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance a ce Allah yana tare da ku yace a'a yace lalle wannan wannan aƙida ce wacce take ta kafirci da haka wannan shi zai kai ka ka nuna wani abu ka ce Allah amma in ka san amma idan har kasancewa babu wani abu an gane in kasancewa babu wani abu kakaf da yake na zatin Allah cikin halitta to wannan ka tsare imaninka an gane to wannan ka tsare imaninka amma mutukar kana da aqidar cewa ga wani abu wai cikin halittar Allah cikin zatin Allah ko Allah yana tare da kowane abu kamar yadda Shehu Tijjani ya faɗi anan yace fahiya ma'iyatu zati wannan ma'iyya ɗin wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma'iyya ce ta zatin Allah Ya ce fa huwa ma'a kulli shay'in bi zatihi wai Allah ɗin. yana tare da dukkanin wani abu da zatinsa kenan yanzu a jikina nan akwai Allah a jikinka akwai Allah a jikin wannan abun akwai Allah saboda ma'iyya ce ta zati an gane sai ce wa tilka waccan kuma ma'iyya ya ce la taqbalun fisalan wato ba ta karɓar rabuwa haka Allah yana tare da abin dindindin ko da yaushe wannan aƙida ita ce za ta bayu zuwa ka ce ai ga wani Allah ne dan eh, haka wannan aƙida ta sabawa shari'ar musulunci ina ganin mu karanta abu ɗaya ko mu ƙara da ɗaya <coughs> sannan kuma sai malam ya ce wato eh, zance na shehu tijjani na biyar da ya saɓawa shari'a ya yace faɗinsa, sa yace fa kullu abidin aw sajidin li ghairi llahi fi zahiri fama abada wala sajada illa lillahi li annahu huwa mutajalli fi tilkal albasi wa tilkal ma'budat haka wannan magana tana cikin jawahirul ba'ani. lokacin da shehu tijjani yake magana akan faɗin Allah Maɗaukacin sarki qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni ya kasa soyayya daban-daban an gane nan daga ciki akwai soyayyar kafurai yace Allah yana son kafurai ta wannan fannin yace Allah yana son kafurai kuma kafurai da suke bautar Allah ai ba kowa suke bautawa ba Allah suke bautawa duk waɗanda suke bautar wani Allah gumaka da kaza to aka wannan magana ta saba wa shari'a shine fa kullu abidin dukkanin wani mai bauta au sajidin ko wani mai sujjada da ghairin layi ga wani Allah fi zahiri a zahiri fa ma abada ai bai yi bauta ga kowa ba wala sajada bai yi sujjada ba illa lillahi ta'ala sai dai ga Allah madaukaki yace li annahu huwal mutajalli saboda Allah din shine wanda yayi tajalli kalifa shine wanda yayi tajalli fi tilkal albasi wa tilkal ma'budat a cikin wayannan abubuwan da ake bautatawa an gane za ƙara guda ɗaya sai mu bashi sannan ya ce waya ƙolu hakan nan dai shehu tijjani yana faɗi waccan magana in ka duba cikin jawahir eh, idan ka duba cikin jawahir ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu za ka ga waccan magana kullu abinin ausa sajidin da ghairin layi haka nan malam yace waya ƙolu tijjani shehu Tijjani yana cewa an ƙaulin lahi ta'ala game da faɗin Allah maɗaukacin sarki yana cewa ƙara subhanahu wa ta'ala لكلمه موسى عليه الصلاة والسلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني يتي والإله في اللغة يتي هو المعبود بالحق اللغة إذا أكت الإله إن شو تجاني يتي شيني أبن بوتا بالأقل غسكيا وأن كينان اللغة سيتي وقوله لا إله إلا أنا يتي يعني ينا في لا معبود غيري babu wani abun bauta in ba ni ba yace wa ina abadan ausana koda mai bauta ya bauta wa gumaka to tuni ya bautawa shine wa ina abadan ausana koda ya bauta wa gumaka yace man abada hawan wanda ya bauta mata wanda ya bauta musu su gumaka din dan haka wannan faɗin Allah la ilaha illa ana shine ya'ani Allah yana nufin lama abu da ghairi babu wani abun bauta in ba ni ba yace wa ina abadal ausana man abadaha ko da wanda yake bautar gumaka ya bauta musu da haka Allah ya bautawa yace ai fa ma abadu ghairi basu wa wani na ba yace wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhalluli li ghairi hakan nan kuma ba su fuskanci wani na ba ta hanyar wannan kankan da kai da kaskantar da kai yace bal anal ilahul ma'budu fihim bari dai ni ne abun bauta a cikinsu su masu bautar gumaka ɗin yace aza ma'ana qaulihi la ilaha illa ana ne, shehu tijjani yace wannan shine ma'anar faɗin Allah cewa la ilaha illa ana ni duk wanda ya bautawa kare da doki da alade da komai to Allah ya bautawa yace ala hadal minwali eh sai ce a bisa wannan tsari ne ko nask yace yace yuridu iyaka an ta'taqida ma ya'taqidu wal juhalu min annahum ya'buduna ghairi ai yace a hirɗinka ka ƙudurce abin da jahilai suke ƙudurcewa mu kenan mu ne wa'anda muke mahajubai jahilai masu ilimin shari'a Ya ce to a daga iyaka an ta ataqida ahir kakka kudurce ma ya taƙida wal juhalu abinda jahilai suke ƙudurcewa min annahum na cewa su ya abudu na gairi suna bautawa wani na an gane ce kada ka kudurce yace au annahum yatawajjahuna ne gairi ko kuma su ce suna fuskantar wani na a'a kada ka ƙudurce wannan abu wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani kamar yadda ne bayani cikin jawahirul ma'ani in ka duba cikin juz'i na ɗaya an gane juz'i na ɗaya in ka duba cikin shafi na ɗari da tamanin da hudu zuwa shafi na ɗari da tamanin da biyar za ka ga wannan magana jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima kaga haka wa'annan zantuka sun saba wa shari'a wa'annan zantuka sun saba wa shari'a a ce wanda ya bautawa wani Allah a ce Allah ya ba, a ce wanda ya yi sujjada ga wani Allah ga Allah ya yi sujjada a ce kuma Allah yana ko'ina da zatinsa a'a to mutukar kuna ɗaukar zancen ibn taimiyya to ga abin da ibn taimiyya yake cewa yake cewa wa amma an yakuna kuna khalqu juz'an min al ta'ala fa hadha kufrun sari'un yaquluhu a'da'u ada'ullahi nasara wa man gala min rafida wa ju'al yace wa man gala min rafida wa ju'al mutasawwifa har dai zuwa ƙarshe to kaga dai nan ba inda zaka je ka ce wai ai arrabu abdun a'a ba zai taba zama ba shi yasa imamun nabulsi yake faɗi a cikin diwanul aqaid juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin daidai Ya yace laysa alwujudu kama yuqalu sunani haqqun wa khalqun idhuma shay'ani هذا المقال عليه قبه عقيدة عند المحقق ظاهر البطلان kaga a wajen محققي Allah yana ko'ina da zatinsa tsaya inda na su faɗi shi yasa su karan kansu sun san malaman shari'a ne suke faɗin wannan abu cewa bi ilmihi kuma haka ne Allah yana tare wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi yawwa amma ina da dalilai na qawaid na ilimi sai wani ya bugo zai yi ja in ja sai in zo masa baka fito da duk makamanka gaba daya amma dai wannan ayar da kuka ce wai Allah yana ko ina da zatinsa shehu tijjani ya ce Allah yana tare da kowa wannan ƙarya ne za mu yi shi yasa kaga akwai maganar da suke yi wato ta ɗalibai eh, wa za ka ji kuma ɗaya daga cikin ɗaliban su zai yi bayani mu ba ma ɓoye aƙidan mu kaga sai suka raba wato akwai abin da in sun faɗi suna magana ne da mu jahirai masana shari'a akwai nasu na haƙiƙa shi yasa shehu tijjani shi yana magana ne dangane da haƙiƙa cewa ai Allah yana tare da mutane da zatinsa yana tare da komai don haka yana cikin masai yana gidan karuwai yana ko'ina wannan kaga kuma babu tsarkake Allah a nan Allah ya shirye ku tsaya ba yadda za a yi ilimi ya rabu da sati amma shehu bai yi magana bilisari taki ba sai ya fara magana da harshen malamai sabila da amawa sai ya dawo kuma ya ce wa inda ke da bizaci yana da kyau mutum ya zama adali kushe da hannu kawai ala Allah wato shehu ya yi magana da harshen malamai na shari'a kenan shi yasa duk inda batan ya samo asali kenan shi yasa in mutum ya ci ya ƙoshi sai ya ce ma wannan Allah ne ya ce a haƙiƙa kenan ya ce e a wajen amawa ayat dai shi ɗaya daga cikin wannan ɗalibai na ɗariƙa yake faɗi ayat dai wa huwa ma'akum aina ma kuntum yake faɗin irin tafsirin da shehu Ibrahim ya yi mata yace wai a wajen malamai shine wa huwa ma'akum aina ma kuntum shau yace wai da iliminsa. Allah yana tare da ku duk inda kuke da iliminsa a wajen malamai kenan na shari'a sai wai sai yace kuma wa indal muhaqqiqina arifai kenan an gane arufai kenan shine Allah yana tare da kowa yana tare da komai da zatinsa a wajen arufai kenan Shi ne don su ne suke ganin kowa Allah ne kowa Allah yana tare da kowa da zatinsa a wajen arifai kenan yace saboda mu amawa shi ya sa to inda ai haka ne ba yanda za a ce wai shehu tijjani yana cewa ai wai ma'auna da mizanu shari kawai da kun bar hakikati na naku kawai da hakika ku ta magana amma ba yanda za a yi ku ce ma'auna da mizanu shari kuma ana cewa malaman shari'a sun ce kaza su malaman shari'a sun ce Allah yana tare da kowa da iliminsa ya ce amma su a rufai ‘yan kowa Allah kenan shi ne shi wato ya yi magana saboda mu ɗaya ƙara maimaitawa sai mu buɗe layi. Daga wurinsu ba yadda za a yi ilimi ya rabu da zafi. Amma shehu bai yi magana bilisari ta hakiki ba sai ya fara magana da harshen malamai sabila da amawa sai ya dawo kuma ya ce wa inda ma ake kira bisa ce yana da kyau mutum ya zama adali wannan ne abin da yake faruwa shi yasa amawa kamar yadda ibn saba'in yake faɗi a cikin Rasa ibn saba'in kamar yadda yake cikin shafi na ɗari da da tamanin tara amawa su ne jahilai su ne masu tantance Allah da wani Allah kamar yadda yake faɗi ya ce wal amatu amawa dai da kaji wannan ya faɗi <laughs> yawa wannan daga cikin jahilan ɗariƙa ya faɗi amawa haka shi ma ibn saba'in ya ce al'amatu wal juhalu amawa da jahilai galaba alaihimul kasaratu wa ta'addud wato mu yawa ne ya rinjaye mu muna cewa akwai Allah akwai wani Allah kuma muna kidanya Allah da wani Allah muna kidanya abubuwa to wani shi ya rinjaye mu shi yasa muke tantance Allah da wani Allah sai ce wal khasatu su kuma khawas su ne wato waɗanda suke muhakkakai kamar yadda yake faɗi wal ulama da malamai na haƙiƙa galaba alayhim al asl su asali ne ya rinjaye su asali kowa Allah ne saboda ai asali Allah ne ta Allah ne aka same ka aka same ni don ni yadda suke faɗi fa ni hasken manzan Allah ne shi ma hasken manzan Allah ne kuma wai hasken manzan Allah ne sama da ƙasa al'aushi duk hasken manzan Allah ne to da wannan haske na manzan Allah shi da shi aka halicci duniya da shi aka halicci kaza to asali ne Allah Allah ɗin kuma shi ya ɓantaro ya ciro daga haskensa sai ya halicci manzan Allah wannan hasken ne na manzan Allah aka kasashe shi hudu aka halicci abin da za a halitta da shi to kaga asalin abin zai kai ka wa kowa Allah shi yasa su waɗanda suke rufai Yau su a wajensu galaba alaihimul aslu aslu ne ya rinjaye gare su shine asali Allah ne ba kowa Ya ce wa huwa wahdatul wujudi shine wahadatul wujudi shine a ce da kare da doki da arde gaba ɗaya duk Allah ne kowa Allah ne wanda jiya mun danna Sheikh Shamsu Saleh ya ce wannan wahadatul wujudi kafirci zindiƙanci ne tsantsa ilhadi ne da haka to ina ganin anan zamu tsaya sa'an nan faɗin Allah maɗaukacin sarki kamar yadda na ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum kamar yadda suka faɗi yadda wannan ya faɗi shine malamai haka suka ce amma su a wajensu bi yi ne yawa a wajen su Allah yana tare da kowa da zatinsa Allah yana tare da komai da zatinsa kamar yadda shi Tijjani ya faɗi ina ganin zan sa abin nan ɗin kira sai a yi kira eh mun karanta gaba bi kenan haka za mu ci gaba da faɗi <clears throat> saboda in ka duba ayar ma ita karan kanta ta nuna ba haka Allah yake nufi ba malaman tafsiri suna da abin da eh, malaman tafsiri suna da ƙa'ida da suke cewa wai alƙaulul ladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaqi murajjahun ala ma khalafahu alƙaulu zance alladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaqi wanda wato ƙarina na tsarin magana ke ƙarfafa shi an gane akwai alamomi na tsarin na shirin magana jerin magana shirya magana a cikin magana ka akwai wata gaba da za a kalla a ce kaza kake nufi saboda akwai me maratibu dalala an gane akwai maratibu dalala shi yasa akwai abin da ake ce masa isharatun nassi akwai ibaratun nassi akwai iqtida'un nass akwai dalalatun nass kaga shi yasa to a cikin ibaraka akan gano abin da kake nufi ta wani bangare ta wata gaba an gane ta wani yanki cikin zantanka akan iya gano abin da kake nufi faɗin Allah maɗaukakin sarki wa huwa ma'akum aina ma kuntum ayat ta nuna abin da Allah yake nufi dan Allah maɗaukakin sarki cewa yi alam tara anna Allah ko ya'lamu ma fi samawati wa mafin ab ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa Rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisu wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'akum aina ma thumma yunabbi'ukum bima amilu yawmal qiyamah sai Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim ko ina ganin haka ayat take to a cikin ayat dalalat na ayat ya nuna abin da Allah yake nufi ba da zatinsa ba ne da ilimin sa saboda suka ce wato qarina an gane wato saboda qarinatu siyaq ta nuna haka saboda Allah ya fara da ilimi sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya rufe da ilimi suka ce to wannan ya nuna cewa Allah maɗaukacin sarki yana nufin cewa Allah maɗaukacin sarki yana nufin cewa da iliminsa wa huwa ma'akum an gane ku yi haƙuri ina so in dubo ayar ne saboda za mu fi wato gashi nan ina dubo ayar yawa kaga ayar inda take Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil Allah ya ce alam tara shin baka yi duba bane baka gani bane anna Allah ya'lamu lalle Allah ya san ma fi samawati wa mafi abu ard lalle Allah yana sane da abin da yake ban ƙasa da abin da yake sama da abin da yake sammai da ƙasa duk Allah yana sane da shi Shi alamta shine alamtara eh, anna Allah alamu ma fi samawati wa kaga ya'lamu min al-ilmi kenan sai Allah kuma ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wata tattaunawa ta mutum uku baya kasancewa face Allah ne na hudunsu wala khamsatin ko ko mutane biyar illa huwa sadisuhum face Allah ne na shidansu wala adna min zalika ko ƙasa ga hakan wala akthar ko kuma sama ga hakan ma sai Allah ce illa huwa ma'ahum face Allah maɗaukacin sarki yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance ko ina suka kasance illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah ce summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sa'annan Allah ya ba su labarin abin da suka aikata rana alkiyama sai Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkanin wani abu suka ce wato ka'ida ta tafsiri shine alqawlu alladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaqi murajjahun ala ma khalafa wannan ka'ida ce ɗalibai sun santa gurin tarjihi idan akwai magana na kwaya biyu ko uku ko hudu ko sama ga haka wane ya ce kaza ne wane ya ce kaza ne wane ya ce kaza ne to sai mu koma zuwa ga faɗin Allah faɗin Allah kuma akwai abin da istinbati ne akwai abin da nassi ne akwai abin da zahir ne an gane akwai abin da ma'awwal ne akwai mujmal ma to kaga idan muka zo Allah ya ce fa in tun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kuka yi jayayya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to akwai abin da aya ce direct direct mubasharatan za ta ba mu amsa akwai abin da eh amsar ana gane shi ne da waɗansu ƙawa'id na ilimi shi ne to sai aka ce daga cikin ƙawa'id ɗin malaman tafsiri suke da ƙa'ida idan aka samu saɓani cikin aya kamar a misali wannan ya ce Allah yana tare da ku a duk inda kuke sai wani ya ce da iliminsa yake tare da ku sai wani ya ce da zatinsa ne to yanzu abin da zami sai mu koma cikin zantukan nan an gane cikin zantukan nan guda biyu wanne ne wata gaba cikin ayar wata alama take ƙarfafa zance ɗaya ciki to da aka duba sai aka ga Allah a ayar ya fara da ilimi ne sai ya rufe da ilimi dan haka wa huwa ma'ahum aina ma kanu ɗin nan suka ce da ilimi ne saboda akwai karina cikin ayar da take nunawa dan Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ka gani da ilmi ya'lamu sannan a can sun mai nabi'uhum bi ma amilu yawmal qiyamah sai Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alimun kaga alimun nan kuma alam tara anna Allah ya'lamu shi yasa suka ce Allah ya buɗe ayar da ilimi ya rufe ta da ilimi dan haka to wannan Wahuwa huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi kuma wannan shine ƙa'ida kamar yadda suka faɗi su ma a wajen malamai wa a wajen malamai na shari'a suna cewa da iliminsa su a wajensu su wato gurin muhaƙiƙai kamar yadda yake faɗi shi yara an gane kamar yadda yake faɗi wato su irin su shehu ibrahim kamar yadda muka karanto cikin zancen shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani cewa ai ya ce Allah yana tare da komai da zatinsa wannan kaga aƙida ce wacce za ta bayi zuwa ga a nuna wani a ce Allah ne saboda me Allah yana tare da wannan abu Allah maɗaukakin sarki ya shirye ku Allah ya sa ku gane ina ganin zan buɗe layi saboda ba masu ɗan tsawaita saboda zan fita da haka ga namba nan ga namba nan haka za mu ta yi ma eh, haka za mu ta yi Allah ya ganar da al'umma haka za mu ta yi yasa ku yi haƙuri haka za mu ta yi wallahi Allah ya karɓa mana Allah ya sa mu yi dan shi haka za mu ta yi kuma ku daina kula da masu zagi duk wanda zai bugo ya bugo masu sa nan ba maƙaryata sai mutum ka sa nan ba a yi kiranka sannan kuma ka yi magana kan abin kaga akwai masu sa nan ba sannan sai ka zo ka sa nan ba kuma sai an yi kiranka sannan ka ƙi cewa komai wala ko malaman ku ba su iya fitowa ba shi yasa suka baku kuka zo kuna zage-zage yawa ga wani ya kirawo assalamu alaikum na'am dan wada muke magana na'am Iya, eh, muna jin kamar da yawa alhamdulillah ba ma abin da nake so in ce na'am akan Allah yana ko ina ko a assalamu alaikum wato da ka tsaya akan topic shine inda muka kai zancen shehu tijjani faɗin Allah maɗaukakin sarki salamu alaikum don kada ka faɗaɗa abin aje a yi ta surutu a gefe faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu, cewa nan Allah yana tare da su da zatinsa kuma yana tare da dukkanin wani abu da zatinsa sannan na danna wani ɗaya daga cikin 'yan ɗariƙa da ya ce Shehu Ibrahim ya yi shafi wanda ka dana shi ni na manta sunansa amma dai ɗaya ne daga cikin ina jin ko a bauchi yake ɗaya ne da a tsaya mana ai abin da ya faɗi akwai shi a abin da ya faɗi kana ji abin da ya faɗi akwai shi a tafsirin shehu shehu ibrahim da ya yi tafsiri biya yi sai ya ce a wajen wanda suke a rufai shine allah yana tare da mutane da zatinsa sai ce a wajen malamai kuma gashi kaza suka ce shi yasa da haka eh abin da ya faɗi eh akwai e eh, a muna jin ka yanzu ne kai tsaye ah. wato hakiran Allah yana koyi na Assalamu alaikum dan uwa kaga har yanzu kana so ne ka faɗaɗa abin wannan aya ah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum da shehu ya fassara ta ainihin janyo ayar kana so ne ka faɗaɗa topic ɗin. Wannan ayar wani dalili ne na cewa Allah yana ko'ina da zatinsa yana tare da dukkanin wani abu kenan yana jikinka, haka ni ma yana jikina, ka daina faɗaɗa abin, ka yi magana cikin ayar. Idan aka ce Allah yana ko'ina, ai shi ne ma'ana haka. Allah yana ina da ni. Allah yana ko'ina da ni. Allah yana ko ina da me da iliminsa ko da zatinsa. Iliminsa da zatinsa. A'a, kaga tafsiri ne fa guda biyu. Haka ko a hadisai da yawa yakan nuna haka kuma a cikin alkuwani ma akwai. To, eh ina jin ka to. Alhamdulillah, da farko dai mun mun yadda Allah yana sama. Kuma mun mun da Allah yana kasa shi ne ma'ana Allah yana ko'ina sabanin ku kun da Allah yana sama amma ku yadda yana kasa ba Allah yana cewa cikin alqur'ani aya gurgu wanda ka kawo shi a yanzu hmm. wa ma ma'akum aina ma kuntum da kuma gurin shi da annabi Musa hmm. inna ni kuma asma'u wa ara hmm. da kuma farin Allah ayan da yake nuna Allah yana sama misali irin su barrafa Allahu ilaihi in ilai ya tsaro kalimu tayyib irin waɗannan ayoyi yana nuna Allah yana sama mm. kuma akwai ayoyi da yake nuna Allah yana kasa sai muka zo manzon Allah ya shiga cikin garu shida shi da sai na bukar manzon Allah ya ce la tahzan inna Allah ma'ana mm. kalman inna Allah ba inda ya zo da ma'ana ilimin Allah kalman Allahu ba ta zuwa da ilimin Allah ce eh, annabi Allah ya ce mazala ce wato yana fukar inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu to assalamu alaikum dan uwa dan mu ringa yi dan mu fai dan mu fai dan mu fahimci juna eh, nan yanzu ka ce wato inna Allah baya zuwa da ilimin Allah ko yawa ya zuwa da irin Allah assalamu alaikum assalamu alaikum tsaya mana ina jin ka ayar da na karanto ma yanzu ya nuna sabanin abin da kake faɗi inna Allah bi kulli shay'in alim alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa sai Allah dai a ƙarshe ce inna Allah bi kulli shay'in alim ai wannan ya ce su misali labari ya bayar ya ce shi Allah ya san komi kaga akwai a cikin ayar dai akwai kalmar ma'iyya wa huwa ma'ahu wa huwa ma'ahu ko baka duba ayar ba sannan kuma ayar da ka danyo ɗazu ayar da ka danyo ɗazu inna ni ma'akuma ka ce wannan yana nuna ma'iyya na zatin Allah ko a'a ban ce haka ba ilimin da zatin dukka a hade ne ko kun ce na ilimi ne ba assalamu alaikum a cikin wannan ayar menene ma'anar asma'u wa ara menene ma'anar asma'u wa ara eh? menene fassarar asma'u wa ara inna ni ma'akuma me ma'ana asma'u wa ara Ina jin Ina jin ka. A'a ayar da ka janyo ba wannan maganar inna ni ma akuma asma'u inna ni ma akuma asma'u wa ara. Ka kawo ta ne a matsayin mariyar zatin Allah. Ko ba haka ba Allah ya ce inna ni ni Allah. Na'am. Ma kuma ina tare da ku. Eh, da me? Asma'u bayan ya ce ina tare da ku eh. sai ya ce asma ara ina ji kuma ina gani to assalamu alaikum inna ni ma akuma din ya faɗi da me yake tare da su me inna ni ma akuma din ya faɗi da me yake tare da su shi ne ya ce ina tare da ku sai ya sake cewa asma'u wa ara dan uwa assalamu alaikum gaskiya kana ji eh ka yi akwai ƙarancin fahimtar larabci da kai eh ka yi haƙuri inna ni ma akuma da za a kai kaka tsaya mana ka kawo ayan ne Allah yana tare da su da zatinsa haka kace da ilimin sa ko kuma ilimin da zatinsa to babu matsala nuna mun gurin da to ina so yanzu ka nuna mun wajen istidlal na cewa yana tare da su da zati a cikin ayar ina jin ka ce yana inna ni ma'akuma asma'u wa ara ina yace yana tare da su da zatinsa a cikin ayar a cikin ayar nan ma hakan nan ba inna yace ya iya keke bace ina kalman inna ni inna ni shi kanshi ya wadatar cewa an zatin Allah ne ta yaya aka kai ka gane haka hadisin manzon Allah da yake cewa dan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum ka saurare ni ma assalamu alaikum kana ji ina so ne idan za ka yi magana ka yi magana ta ilimi ba da ka ba ka ga ɗazu na yi magana assalamu alaikum ka saurare ni a'a kaya mana na fi so mu ringa yi da ka'idar karatu Na fi so mu ringa yi da ka'idar karatu ba wai ka ce kawai ka ringa yi min bil umumat ba na su sauraro sun sun cewa na ilmi ne ake ko ba ilmi ba ah, to ai dole ni ai da na ijti'ai ba na ilimi ba ne zan faɗa ai dalili na wannan aya kana ji da kace ya nuna da zati ne wace ka'idar ilimi kai amfani da ita kowane zance na malamai ne ya kai ka har ka gano cikin wannan ayar da zati ne kuma zancen malamai da hadisi manzon Allah. To, wani malami ne ya yi magana kan ayan nan cikin malamin tafsiri ai ya ce ai da zatinsa ake. Yanzu risala da ka karanta, ka ce Allah mai arshi mai a Abu ya ce, Wawa suwa fi kulli makarin ilimi wa so ka arshi majid bi zati nan. Na'am. Masu yi ga risala, Samurgani takrimu ma'ani da dai sauransu dukkanin su sun ce wannan tokiya ce ta kahariya wato ta mulki ba taukiya da ku kuke shi ba sannan manzon Allah cikin hadisi assalamu alaikum zamana a tsaya tsaya tsaya tsaya idan ka kawo ɗaya sai mu tattauna shi abu zaidin nilkirawani ba shi ya faɗi ba kenan su ne suka faɗi ko a su ne suka fassara maganar muradin abin zai da dilkayawa ne. Kamar wadawa. Su ne suka su ne suka san me yake nufi. A su ne suka san me yake nufi. Yawa su ne Assalamu alaikum. Yanzu dan Allah saboda gaskiya idan suka yi haka ko in kai haka kai ba kai wa Ibn Abi Zaid al-Qirawani adalci ba. cewa a mu koma maganarsa a kaka kamun kowa mu koma zancensa ya ce wa annabu a mu koma maganar tasa fahimta magana shi ba sai da malamai da su matsala assalamu alaikum dan uwa tun da dai ba shi ya ce ga abin da yake nufi ba ko Da dalalati na maganarsa ne kai illa ka wa ba ka tsayawa a fahimci juna in ka ka abu daya ka bari mu gama kana ji eh da ni da kai yanzu mu sa zancensa a sikeli mu fassaro zancen ka'ida ta larabci a farko tukuna ka'idan li'irabi ka'idan nahwiya shi zai nuna mana me assalamu alaikum assalamu alaikum eh. assalamu alaikum ina jin ka mu koma dalalatul alfaz ba wai ka'ida wai na wai nahwiya ba dalalatul alfaz na magana sa tsaya mana Tsaya mana. Sai an nan shi tan ili rami tukunna za Assalamu alaikum. A'a ba ni da lokaci mai tsayi. Kai dai ka san a dai ƙa'ida na larabci ni ba jahili ba ne, ka sani ko. Da haka kana ji ba za ka tsaye da mu a bakin hanya ba. A'a tsaya mana. Kana ji dalalatul alfaz su ne ake yin amfani da su a gano manufan mutum. wannan shine a ƙa'ida wai na karatu da lalatul alfaz don haka yanzu mu koma a maganarsa yanzu kake na kai ne ka fahimci maganar shi sama da me ah. sharha so asamo dani ko assalamu alaikum ni kana ji unzur li zatil qawli la min qa'ilin bana duba waye ce magana ne ake yi da ka'idar ilimi yawwa magana to mu koma wai me yasa ba ka so a koma gurin wai magana ne ko dai in sauke ka ba ka so a sa zancen su a sike ni ban kama kowa ba amma ka yadda abin da malaman yaro ina jin ka abin da malaman suka ce in ce ko larabawa idza kana hazami fasaddiquha fa innal kauna ma kana hami shi ne nuna maka cewa su zamu sun kika sanin ma'anan abi zaidin da kairawani assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam ni dai kana ji da a ce za ka yi mun adalci da mun sa zancensa a sikeri ai ga maganar tasa ai ga maganar tasa mu karanto ta shirya maganar tasa za mu fahimce shi ne ga waɗanda suka yi mishi shirki. to me yana bani shi sharhi hadisi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum abin da sa kana ji assalamu alaikum ka yadda mu yanzu yan aƙidar wahabiyawa yan Allah yana sama ka yadda mu muminai ne mu ka yadda da haka ka yadda mu mun yi imani da Allah ka yadda sosai to assalamu alaikum to shikenan Abu Zaidin al kana ji ya faɗi magana mu muna ganin kaza yace ku kuna ganin kaza yace mu muna ganin zancensa shine hujjan mu kuma kuna ganin maganarsa ba hujja ne gare mu ba me yanzu za a yi sai mu amfani da ka'idar ilimi a yi tarjihi amma yanzu kana ce mu in koma shari'i a shari'i malaman ka ne suka ce bisa abin da suke fahimta kuma na ra'ayinsu ni ma ina da malamai na sun faɗi kishiyar abin yanzu nan haka sai mu sa zancen a ka'ida na ilimi sai a yi tarjihi kawai shi ne amma ka tsaya sai dole sai ka yi mini ilzami da zancen kai malamanka ai baka yi min adalci ba ɗalibi ne ni ɗalibi ne kai da haka kana ji mu sa zancen nasa a sikeli sansa mu tabbatar da wannan assalamu alaikum wa alaikum salam shi dai abin da yake wa annahu fawqa arshil majidi wa annahu cewa shi wa Allah fawqa arshil majidi yana saman al'arshinsa mai girma sai ce bi zati kaga bai ce bi qahrihi ba kalmar qaharu da kuka ce ku ne kuka kirkiro amma a zancensa cewa yi bi zati kuwa masu sharhi ka ce ka zarge su su ai assalamu alaikum idan ka da an yi shari tsaya mana idan ka da an yi shari ana shari ne ga abin da bai fito fili ba amma abin da ya fito fili baya buƙatar shari sai dai a juya masa dai magana shi bai ce bi tsahari ba bi zati ya ce shi ne na ce maka ka zargi mai asamurdani ba mu ba <laughs> ni dai shi ne abin da ya ce wa annahu arshi arshil majidi bai ce bi yi ba sai ce bi yi.' to kai yanzu dan me za ku canja masa ku ku ce ya ce wai ai ana nufin wai a ɗin wai ta magana na kwai za ta yanzu an kira sallar gashi da za mu shiga sallar magarba. in muka kira kira mu koma kan Qur'ani da hadisi da wannan a'a dole fa sai mun bufa kana ji Qur'ani da hadisi da ka'idodin malamai ake fahimta ba yanda za a yi kare rage min istidlali bil umumat jahilai ne suke istidlali bil umumat dan haka nan dai Abu Zaid al-Qirawani kai ma ka tabbatar cewa ya eh, Allah yana saman al'arshi da zatinsa bai ce bi ƙari ba kai ma ka tabbatar sai dai yanzu kana iddi'ai wai wai su malamai babu ruwana da su malamai shi dai bai ce bi ƙari ba ku ne kuka canja sannan mu koma zancen Sheikh Abdulkadir Jilani a cikin alzunya ka yadda da alzunya A'a ba wai za ka kira ni ba kar ka tafi in ka tafi sauka zan idan zan fita. Kar ka tafi haka kake kaka mu. yana da lokaci kaka kun tsaya na karanto ma zancen Sheikh Abdulkadir Jilani Abdulkadir Jilani ai ba bishiri nake ba ni ba baka dole ba ne ka kawo magana Shehu Tijani ko kuma Shehu eh to sai an jima to sai an jima assalamu alaikum kaji wai Sheikh Abdulkadir Jilani wai baban sa yake wai ya zalla wala ba ba san gaskiya <laughs> to <laughs> assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am ɗan uwa da muke magana. Sunana Idris Ilyasu Idris. To Malam Idris Ilyasu Idris barka da zuwa. <laughs> Wallahi kaga ai Aya bude kamalan da farko dai malam Allah ya saka muku da alheri da Allah kuma ya karfafa muku zuwa Allah ya hasara Amin. Amin. Amin. da yadda suka fi saban su sun ta su yarda sun ta su cewa wannan ayar da Allah sa ta alaka ya tunta ya zo cewa ilimin Allah da Allah ce alanta wa Allah ma ya Allah ya fi sama wato azu ma ma ba su ka wato azu ba ya kuma ne ta talata ta ai ya tun magana ma ilimin Allah su wata eh, wata Allah magana to shin idan sun ce Allah su wata yana tare da mu da zatin sa

shin shin malam ba su bane suke cewa su eh, ana yin tsarin jinan da da eh, a mafaka na yi nuna cewa Allah yana da ido Ko hali suna muka ce Allah yana da ido amma na saka na su shan wa wata ne suka ce a ai muka abin da muka Allah yana da ido to a nan ya sa ba za su yarda da cewa tun da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya faɗa da tare da mu san cewa akwai abubuwa masu dauka da tare da mu a ilimin Allah su ba ta'ala da yake tare da mu kuma gashi nan ma a cikin Yesu a nuna cewa Allah ta ta'ala yana sama a abin da mafi samari a nasu kuma ana sabbin shi wa dukkan ta'ala yana mafi ajiye an kuma mafi samari da wannan nasoshi ga su nan billahi a nan da wanda za a kawo shi ba a nan da rana shi kanshi ya faɗa ya halitta saboda ta tafi masa wahayin arshi wasi'a kullum shaiki da ilima. Allah ya wadaci kowane ya ilimin sa to me yasa ba za ki cewa ilimin Allah ta da wa ta'ala shi ne yake tare da mu wanda hakan ya fi karfi da Allah ta ta'ala da a ce zazzafin yana tare da mu hatta wuraren da ba su kamata ba kamar masu dauka haka da sauransu. A gabanin wannan suna kokarin kare wancan akidar tasu ta wahadatul mujurin cewa an komi da kowa ma Allah ne da sauransu. Saboda suna sun ce a an daga haske ruwa mu ne daga jikinsa da sauransu to shi ke Allah ya yadda shi ya Allah ya koma nan mu wannan ke wannan ma nan abu ne a wani hali kawai suna kokarin kare wancan manufar da su ne kuma ya ya da cewa suna da wani bangaren littafi ba sa imani da wani bangaren littafi da kuma mun sun mana sun mana da zamun cewa mun kafar da saboda mun ce Allah ya da hannu a hannun Allah sun ya ce da hannu sun ma sun karba sun ta ba a ce da hannu ba to a nan wurin sun da Allah ya nuna cewa da shi ne zai maka to me yasa ba su kurfan da Allah da abin da ya dace da abin da ya dace ba sannan mala abu na karshe shi ne malam wannan abin da suke cewa an halice mu daga haske a Allah ya kwantar hasken shi a halitta na sannan mu kuma halitta daga haske wallahi malam wannan ya yi daidai da wani aya da cikin bible a littafin genesis chapter 1 verse 27 ake cewa wai Allah ya halitta subhanallah wai Allah ya mutum da daga irin shi shi ko ce hoton shi bayan wannan wannan kamar da ka sa faɗa wannan sai na faɗa wannan ayan ne saboda shi tabbatar da shi da karfin maganar ka a bible an ce wai what created man is his own image ba wani wani da Allah ya halittu wata sufarsa ba na malam wannan eh, ya yi kama da da kisanci ko na makamanta na saboda da wani Allah ya kaka da alkhairi Allah ya kara musu karfin jiwa assalamu alaikum ya shafi ba da yanzu dai wato ɗan uwa shi wato risala ta ibn abi zaidin al-qirawani yanda ya faɗi haka ya faɗi kuma babu wani wanda zai ce ai ba haka ya faɗi ba gane babu wani wanda zai ce ba haka ya faɗi ba ba wani wanda zai ce ba haka ya faɗi ba haka kuma Sheikh Abdulkadir Jilani wanda gashi ɗan kade ɗan Tijjaniya yana cewa shi bai shi bai yarda da Shehu wai bai yarda da Sheikh Abdulkadir Jilani ba yana cewa wa annahu yace wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makanin haka Sheikh Ahmad Tijani yake faɗi cewa wato baya halatta zamu mu ga yana zuwa yana kira Assalamu alaikum Assalamu alaikum to dan uwa sai ka ƙara kira. Assalamu alaikum. Na barka da zuwa ɗan wadawa muke magana. To barka da zuwa Malam Muhammad muna jinka. Wallahi Malam Ali taimaka muku wallahi Ali taimaka muku abinda kuke duka. Amin. Shek, afuwan za a ɗan sa ka a jikin wannan abin saboda bolin. Afuwan zai yi connect. Assalamu alaikum. Yawa ana jin ka yanzu. Eh, nake karama shi mutum nan da yake ce kuma ita Allah na tare da ke kana cikin kusa kana kana kana ɗan Allah na tare da ke shi ne zan kuma zan ka duka mu karuwa kana san da karuwa ana na sai gun da ban zati shi na ruwan ka eh, wai ya zubi layi ai sai da ce Allah yana Allah yana jikin kenan wai ya zubi layi wannan abin shi yasa kana ji su kana su ba su san abin da su ba kai karatu ka san da kafirci Allah dai madaukakin sarki ya gane da su dan dai kawai ana cewa lazimul qawli laysa bi qawlin amma kaga a matsayin Allah yana ko'ina yana jikin ko'ina hatta abu maka shehu tijjani ya ce Allah ya yi tajalli shi ya yi tajalli a jikin wannan gumakan shi ya sa masu waɗanda suke masu bautar gunki suka karkata ma Allah ya sa mu shi, Allah ya shirye su an taimake ku wallahi an taimake ku wallahi kuma abin da ya bani mamaki da shi shine kaga zancen shi ibn abi zaidin al-qirawani da yanda suke ce mana wai wannan maganar sa masa akai saboda abu ne wanda yake littafi ne a ƙasar Hausa an san shi ana karantawa mm. yawa littafi ne na fito to a cikin muqaddima akwai babi da yayi na aqida shi yake cewa wa annahu fawqa al majid bi zati yace wa huwa fi makanin bi ilmi wai shi yanzu gazancinsa ya ce bi zati sun ce wai ai yana nufin bi kaharihi yaya zai faɗa abu ya sarraha lafazi ku canja masa kaga bai kamata ba sannan kuma shi ya ce Allah yana saman al'arshi da zatinsa bai ce bi ƙari ba. Sannan kuma ya ƙara cewa wa huwa fi kulli makanin bi ilmi yana kowane waje da iliminsa. Sheikh Abdulkadir Jilani a cikin alguniya wanda wallahi duniyar ilimi ta musulunci ta yi ittifaƙi ga cewa shehu Ahmad wannan kai Sheikh Abdulkadir Jilani waliyin Allah ne hatta 'yan wahabiyawa. duniya ta karɓa amma kaji ya ce bai yarda da shi ba shi kuma yana cewa wala ya juzu wasu bi annahu fi kulli makani shehu abdulkadir jilani ya ce baya halatta a siffanta Allah da cewa yana kowane waje a yace bari dai yana saman al'arshi kaga bai kamata ba ga aƙida wacce take ta musulunci kuma Sheikh Abdulkadir Jilani ya fi shewa Ahmad Tijani wa yake ma haɗawa wa yake ma yaya ma ba yanda za a yi ma shi ittifaki ne bawan Allah ne kuma sufi ne an yarda yasa kaga aqidar su na sufaye na farko ta bambanta da na sufaye waɗannan masu cewa Allah yana ko ina da zatinsa masu cewa da kaza kowa Allah ne su ne sufaye na baya Allah maɗaukakin hmm. sarki shi ka ga ɗazu ayar ayar da yake janyowa tana ƙaryata shi Allah ya gaya wa annabi Musa da Haruna inna ni ma'akuma kamar nan asma'u wa hmm. tafsiri ne Allah yake inna ni ma'akuma lalle ni ina tare da ku kamar mai tambaya ya tambayi Allah da me kake tare da su sai Allah ya ce asma'u ina ji wa'ara ina hatta ayar da ya janyo da yana kallon da dalalatul alfaz ayar nan ma wujja ce a kansa wallahi ba wai wujja ce a wannan ba tunda Allah ya ce ina tare da ku sai Allah kuma ya ce ina ji ina gani wato ina tare da ku da gani na da ji na bai ce ai da zatinsa ba amma kada sai mm, mm, mm, Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wala akwai rashin fahimta amin amin amin ah. amin Allah ya saka da Allah. Wannan a karama kalla wallahi na kalla wa khairu. Allah ya saka da shi. Umar kalamai sun ka ci gaba da aiki insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi wannan. Amin haka za mu ce Allah dai ya sa ni da shi Allah ya karba mana. Shine akwai masu kira wannan kuma ba sun manta irin aqidar inda za ta ringa kai su. shine a ce Allah yana jikinka yana jikina saboda me yana ko ina da zatinsa wannan ba su shi yasa wato magana suke amma ba su fahimci munin inda magana tasu za ta kai ba dan dai akwai ƙa'ida na cewa lazimul qawli laysa bi qawlin ne amma da za mu yi muku ilzami da a ce lazimul mazhab mazhabun da a ce haka ne wannan haka ake itilakin wannan abin da wannan magana naku kafirci zai kai assalamu alaikum wa alaikum assalam dan gwa da wa muke magana Sunana Abba Muhammad daga Maiduguri. To mana Abba Muhammad daga Maiduguri muna jin ka. Ah, malam na bibi ka kuma na saurari wannan wanda ya kira da farko yana ma kuna abin nan da shi. Hmm, gaskiya ne. Ok, yanzu malam daga karshe ma Abu Zaidin kai da wani ma an canza mar magana kenan. A ah, an canja kuwa saboda shi ya ce bizati sun ce wai ai wai ba bizati yake nufi ba tun daga abin da yake nufi haka maganar Allah ma suna canza yanzu mutum shi malami ya rubuta littafinsa da hannunsa ya bayyana abu ma kuma shi ma za kai ni malam nan wai lokaci ina tunani fa anya ba nan mutane ne innal ladina hakkat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hmm. kullu ayatin dina Allah ba su wani lai dai abin nasu akwai ko me ma sai sun bi sun yi ta'awili sai sun yi ta'awili gaskiya dai ga ba za su bar wa abin abin abin Allah abin shi yanda yayi ba ayoyi nawa suna nuna wa Allah yana sama hadisai nawa sun nuna Allah yana sama dama ilimin Allah ai in ka ce Allah ma yana kasan nan yana duniyan nan haka ma ai ka ka ka sauke darajar Allah ai ai saman farkon nan ma ya fi saman biyu na saman bakwai ba ya girmi saman bakwai da kasansa gaba daya ba aka ce eh, kuma al'arshi kuma ya ya kursi ma ya kewaye wa kursi samawati wal arda aka aka ce ba Allah shirye su to bi sabilla idan haka ina girman Allah mutum zai sani girman kursi ma ya za ka yi ka sani balle ta girman Allah hankali ma mu in ba sallamawan za mu yi ba mun ce za mu sa hankali wannan abin ai ba zai yiwu ba ba zai taɓa fita fitowa ba ba. Allah ya shirye su Allah ya sa su gane ba sa Allah ya saka Allah ya saka muku da alheri Allah Allah ya saka muku da alheri malam mu dai muna sauraro Allah ya taimake mu mun fahimci abubuwan yadda yake hmm. kuma da fitiran da Allah ya halicce mu ma yanda sunan nan yanda malamai suka rubuta littattafai da hadisan manzan Allah fitiran mu da alkur'ani duk tafiya da yani amma idan ka kauce in kaje za ka yi tawili fitiran ka ma zai tashi domin girman Allah ma su so suke su san girman Allah ne ko kuma meye ne bayan duniyan nan ma baka gama sanin girman sa ba wallahi ko aiki Allah jalla jalaluhu ne ai idan dan wannan yana sauraron mu wallahi wannan wannan akidan nan fa an gurbata ayoyin Allah su ba sa yin tafsiri ne wai tun daga bakara har nasi tafsirin ayoyin nan kamar su malam jafar suka yi nan su ba sa yi ne inda suna yi kam za su gane me yake nufi me yake tafiya a jiki ayoyi yawa in kana karanta su ma sai ka ji a jikinka tabbas eh Allah fa yana da ilimin shi ya kewaye ko ina kuma zatin shi ya daidaita akan al'arshi yanda ya kamata yanda shi ya cancance shi an aka kai haka ka huta amma ka je kana yanzu in an ce Allah yana ko ina a kasar nan a duniyar nan akwai inda datti ne akwai inda ma ba abin nan bane wurin wurin sabon Allah ne akwai inda ma ake shan giya akwai inda ake rawa akwai inda ake yin komai sabon Allah dai ana yi to a nan ma akwai Allah kenan yanzu shine Allah ka ka ka Allah subhanahu wa ta'ala haka ne fi sabila zaka sa a ranka kullum ka kwana Allah ya shirye su Allah ya kiyaye Allah ya tsare mana imanin mu da amin amin malam ata amin gashi ya dawo assalamu alaikum to dan na dauke ka amma ka samu matsalar network da haka dai abin da nake faɗi abu yadda ka gan shi haka yake wato wannan magana ta ibn abi zaidin qirawani haka take babu yadda za a yi ku canja masa magana assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na barka da zuwa malam rabi alhamdulillah yaya gida alhamdulillah malam ya ya rabi ne to sanda zuwa malam rabi barka dai barka da wuni malam barka da wuni malam malam na ji mun ji ka karanto gurin da shauti tijjani ya ce ah, ah, Allah yana ta jami a duk abubuwan da ake bautawa wanda suke bautawa gumaka da sauransu gaskiya ne gunki suke bautawa Allah suke bautawa eh, haka ne eh gaskiya ne cewa Allah suke bautawa ya kai gaskiya ya yanzu shi to yanzu shi shi shi ya manta cewa ya manta ayar da ayar da take cikin Qur'ani ne wanda Allah ya nuna ɗan kaɗan daga cikin hasken shi dutse waro ya tawaɗe a nan Musa ya suma hmm. ya manta wannan ko zai fahimci wannan ayar ba ne a ah. yanzu ba cikin a cikin abubuwan da ake bauta wannan ba akwai wanda suke bauta wa shanu akwai wanda suke bauta wa macizai akwai wanda suke bauta wa ruma hmm. akwai wanda suke bauta ma kansu da kansu gaskiya ne akwai su to yanzu gaba ɗaya wa'annan da Allah dai ta jirgi kenan a jikinsu sannan kuma da ya buɗe wannan na'am Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, dan wadawa muke magana. Kana magana da Siddiq Ali Muhammad. To Malam Siddiq Ali Muhammad. Daga nan kasar Libya. To muna jin ka. Malam Alkano yana maka fata alkari Malam Alkano ya karatu ya haƙuri kuma. To alhamdulillah ga muna muna na muna jin ka ga muna ji eh to wallahi haka ne to wai mara kano in sun yi da wannan aqidar me yasa suke kafirta su dan anti to wallahi dai abin nasu akwai ban mamaki nan ba Nan fa wani ya fito yana kafirta su dan anti yana cewa ba sa tare da su. <laughs> Kai yanzu ka taɓa ganin kai a yanzu ka taɓa ganin inda aka kama ɓarawo sai baban sai ya ce ɗana ne. To, mara alkari abin da yake ban mamaki a nan shi ne bari mu sa muku hankali kamar da suke sa hankali domin ba karatu suke ba hankali suke sa sawa. <laughs> Allah ya sa mu dace. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na muna jin ka dan uwa. Yanzu idan wannan aqidar ta su ba ta tsaye aqidar na aka yadda da ita. To a takaice ma Kano me ya matsayin mutumin da ya kalli ɗan uwansa ya zage shi ko kuma ya kalli shi ya kafurta shi idan har yana aƙidar ta su an da ita Allah yana cikin kowa Allah yana cikin komai. Hmm. Gaskiya ne. Abin na gwada zama mamaki ma da alƙawari. Wayannan mutanen da suke fitowa suna cewa su dan anti Allah suwaye Allah suwaye Allah. wallahi a kidan su da wannan mutane kawai dan dai sun san ire-iren ku akwai ku da yawa suna faɗa za ku hau ku yi rabbi kawai shi yasa suke boyewa a gaskiya ne Allah na faɗi za ma hau dole ne wallahi ma da alkarari ka alamu sun nuna kai kar ma kai karatu da hankalin ka kawai dan lai maka lafiyayyar hankalin ka auna kawai da hankali wallahi ya tabbata kawai tsoron ire-iren ku suke yasa ba za su fito su bayyana ba amma sun yadda da abin da su da hanci suke yi Allah ya shirye su Allah ya sa su gane Allah ya sa ya zama an Allah ya sa su gane Allah ya gani da ya sa mu fahimta mu dai kan mun fahimta kuma ko ita idan mabiya amma wallahi wannan mutane ba za su dawo ba Allah ya shirye su Allah ya sa su gane wallahi ba za su dawo ba kai dai ko ita idan mabiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya daura ku a daidai Allah ya daura muku a mizani mun gode sosai insha Allah amin to Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan wadawa muke magana. Na. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da muke magana. Kuna magana da Aliya da Libya. To barka da zuwa. Muna dinka. Shin barka. Barka ka dai malam barka da yau. Na barka dai. Na muku fatan akai muna bibiya Allah shi taimaka Allah shi ƙarfafa muku. Amin amin amin amin. Akwai wanda ya yi kira ina ganin ku yi haƙuri saboda so nake ya dawo in ɗauke shi. Assalamu alaikum. alaikum salam malam kani kana ina ne alhamdulillah ya gida da wa muke magana Ahmad To Mala Ahmad daga Legas barka da zuwa. Muna jin kamar Ahmad. Amin amin amin. Allah ya saka. gode. ya kuma Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam dan wa da muke magana. Ala ina wuni a wani lafiya. Alhamdulillah lafiya kalau lafiya. Masha Allah suna na Yusuf Abdulsalam daga garin Kano amma yanzu haka yana zana a Niger State. To Malam Yusuf Abdulsalam muna jin ka. Masha Masha Allah kai na ji daɗi gaskiya Allah ya tana tafiyar kana karatu layi yau kuma na kira ka. To Allah ya saka da alkhairi Allah ya haɗa ma al'adar. To Allah ya ƙara fahimta Allah ya ƙara ilimi Allah ya ƙara dawo da mu akan sunna. Amin. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم نعم دان وادو muke magana Tana magana da Umar Abubakar Asalafi daga Adamawa State Ok, Malam Umar Asalafi muna jin ka Malam Umar Malam Umar Asalafi muna jin ka Assalamu alaikum Malam Umar ka samu matsalar ne ta ka Malam Umar ga wani wanda ya kira battery, please charge. To ina kiran ka kuma. Na ga abin nasa ne ya ban dariya wai bai yarda da shek abdulkadir ya zube lahirar na mutane ba ka san gaskiya wallahi wai bai yadda da Sheikh Abdul Qadir Jilani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> kai tab bai yadda da Sheikh Abdul Qadir Jilani ba dan Tijjaniya ba kai da wato ba za ka karɓi magana Sheikh Abdul Qadir Jilani ba kakab sufa sufaye ba sa son kansa kakab sufaye da na kirkin da na banza din ma kakab kuma duk duniyar ilimi ta yadda bawan Allah ne duk ilimi ta yadda Sheikh Abdulkadir Jilani bawon Allah ne duk ilimi da wahabiyawa da wayan ba wahabiyawa shi nake kira da ya zo sai mu magana risala ta ibn eh, eh ta ibn abi zaid a bayyana abin yake fa babu wani abu wanda yake na matsala a cikin abu ballantana a ce wai sharhi wai waye sharhi ko kaza fa abu ne karara ya faɗi da abin da suke cewa da cewa suke sa masa akai wallahi malamin bid'a da cewa suke ai wannan magana sa masa akai ba tasa bace har ya bugo shi wanda shi ya bugo wallahi na zata cewa zai shi ma sa masa akai sai ga shi ya ce ba sa masa akai ba assalamu alaikum na'am dan uwa ina jin ka kai ne ba na ce na ji karar shi ci canja man magana eh a wace magana ne na canja ma wai na ji kana cewa ban yarda da abdulkadir jela ne ba dan girman to yaya ne kace ban ci A'a, yaya kace to yaya na ce karka ma'ana na karka man ilzamin magana shi ni dan ni ba baka rai ba ne to shikenan mu je Yan ba ka yarda da shi ba kenan. Kar ka ce bai duk sufayen duniya mun yarda da su duk sufayen tari ko dari uku yau. Ba wani sha kuna duk mun yi. A ah, yanzu kana ji a magana ka ba magana ka ba ta bayyana kishiyar magana ta ba. Ina son Abdulkadir Jelani kai in ka kasa kashi ɗari kai baka zo shi wasu ɗaya. a ciki. To ai tsaya a yanzu dai ga sa tsaya na karanto ma. yanzu to a a tsaya da karanto ma tsaya da karanto ma gashi a cikin algunya abin da yake cewa yace wa huwa ba'inun min khalqihi la yadkhulu min ilmihi makanun ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على الأرش. يا yanzu kalma ɗaya ne ta zan bada ma. A'a, a yanzu baka yarda da wannan kai magana tasa da yi ba. Ba za ka man ilzami shi ba. A'a, ba ka yarda da shi ba. Ba magana shi ba. Na yadda da shi ba shi. To, ka yarda da abin da ya faɗi yanzu? Yanzu bari mu kawo mu. Na ce maka akan wannan akida mu tattauna shi a cikin ƙur'ani da hadisi. To, yaya za mu saki malamai? da farko sannan mu kama wai alqur'ani da hadisi ta yaya za mu fahimta yawwa shi da farko na kawo ma maganar malaman wanda suka yi wa risala sharhi kace baka bukatar maganar su to yanzu tsaya da waɗanda suka yi wa risala sharhi da Sheikh Abdulkadir Jilani wanne ne to yafi wani a cikin su a duniya iri waye a'a da maganar Sheikh Abdulkadir Jilani matsalar masu kai shi ne ka jayayya wallahi ba ka tsayawa a fahimci juna yanzu da maganar da maganar waɗanda suka yi wa risala sharhi da maganar Sheikh Abdulkadir Jilani a duniya ta musulunci wata magana ce ta fi mahallin daban-daban ne a'a duk mahalli ɗaya ake magana magana ɗaya ne akan matsala ɗaya akan batun Allah yana sama Duka a mahalli ɗaya ne wace magana ce ta fi da magana waɗanda suka yi wa risala sharhi da ta shek Abdulkadir Jilani wanda suka yi wa risala shari'i ai sun fassara magana abdul magana abizai ne a shi muke a'a sun ne canza masa magana ba wai sun fassara ba magana maganarsa ba ta buƙatar wani fassarawa kaga fa abin da yace tsaya ka ji abin da yace wa annahu tsaya ka ji maganarsa baya bukata a fassara sai ayi wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi babu ruwana babu ruwana duk abin da zaka ce ka faɗi amma dai ga yanda shi yayi maganarsa ba ta bukatar fassara maganarsa ba ta sai dai a canja duniya ta san cewa risala bai ci Allah yana sama ba duk masu sharhin to a tsaya kana ji assalamu alaikum wa alaikum salam da zaka kawo min inda shi mai risala din yace Allah yana ko'ina da zatinsa shi ne amma yanzu ga inda yace wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi sai dai ku canja masa magana amma ga abin da yake kan wannan ma matsalan mai risala ba ya ce wa annahu fauka arshihin majidi eh. ku kuka na cewa fauka dinnan shine a habari na inna a wajen ku ba ba shi bane idan fauka arshi ya zo da habari inna shine zai zai fahim za ku fahimci Allah ya sama amma baya nufin fauka dinnan ba shi Assalamu alaikum. Jumla ce fa idradiya. Assalamu alaikum. Ismi, bainal ismi inna wala khabar inna. Assalamu alaikum. a yanzu duka tattara da inna da khabar da kaza na ta gaba daya fassara min wa annahu fawqa arshihil majid bi zati fassara da Hausa wa annahu shi Allah eh idan na samu kuskure Hausawa ka san ba yare ba ne kuma karatu ba yi shi kaje kaje kaje kaje kaje ka fassara ba mu annahu shi Allah eh fawqa arshihi eh a bisa arshin shi a kan al'arshin shi al-majidi mai dogara eh ya garbanci al'arshin shi yi da zaɗin shi. Akwai kahirun a wajen. Assalamu alaikum. Ina kalmar galaba ta zo. Ina a tsaya a tsaya a siyakin magana tsaya mana kana ji. A cikin abin da ya faɗi ina kalmar galaba. Yawwa alkahar mana kaharo su samarudanin su ne suka nuna mana shi haka a'a kana ji wato assalamu alaikum wato ba wai maganar Ibn ba wai maganar ibnu abi zaid da kirawani ce ta nuna ai haka ba masu fassara ne suka nuna haka ce a wajihi ta ni irani ba haka ba babu matsala shikenan wa huwa fi kulli makanin kuma bi ilmihi bayan Allah ya garbanci al'arshin shi mm. sannan shi Allah ilimin shi ya kewaye ko ina da ko ina wa huwa menene wa huwa fi kulle makani. bi ilmi bi ilmi albawu bi mana ma'a assalamu alaikum dan uwa assalamu alaikum bi ilmi assalamu alaikum ka sani na sani akwai aƙidar Allah yana ko'ina da iliminsa. Allah yana saman al'arshi da zatinsa abu biyu ne. Kalmar arshu, Ibn Abi Zaidin al-Qirawa ne gurin al'arshi sai amfani da zat, gurin makan sai amfani da ilimi. Ka san hikima? Abin da ya mace, abin da ya sa ya mace al'arshi ka san hikima yin haka? A'a sai a'a kai yanzu tun da ka sani sai ka bani. yawwa hikimar duk halittun Allah duk cikin halittun Allah wadda mu halittu muka ji labari ko mu so su muka gani ba abin da ya kai girma a harshe. Hmm. Ko akwai duk halittun Allah. Hmm. Asalin mu ba abin da ya kai al'ashi girma. To saboda hankalin wasu kada su ruci cewa girman al'ashi shine ba girman ikon Allah. Kada su fahimci haka, shi ta shi yasa ya ce kai ba Allah mulkin shi da buwayan shi ya karbanci al'arshi ma ba. Mm, mm. Muradi ba nan wajen. To, assalamu alaikum. Wannan abin shi ya faɗi ko ba shi ya faɗi ba? Wanne? Shi wannan abin da ka faɗi ka ce hikimar da ya sa ya ce haka shi ya gaya ma ko ba shi ya faɗi ba. Alwadiyu fi A'a, asala. Tambayar da nema, asalamu alaikum. Tambaya ta fa kana ji. tambaya ta wannan abin da kace dalilin da ya sa mun kaza shi ya faɗi ko ba shi ya faɗi ba me sharhi ne a ta fassara ka ce dai ba shi ya faɗi ba ko To me ya amfanin shi? A'a, shi ya faɗi, shi ya ce hikimarsa. Me ya amfanin shi? A'a, tsaya mana, dan Allah ni tambayar da nema kana ji. Wannan maganar da kace na san dalilin da yasa yace kaza, shi ya faɗi dalilin da yasa yace kaza ko wani ne. Ai na baka ansa ma. Shi ya faɗi. To ban yadda ba. To ban yadda ba to. Ban yadda ba. Ka fi so kira sani mai risala. Ah, kai yanzu da kaga dan girman Allah yanzu. da masu shari kai da baka yarda ma da zancen Sheikh Abdulkadir Jilani ba ni ka kama ni da cewa ban yarda da zancen ni mai shari ba Sheikh Abdulkadir Jilani wanda duk duniya ilimi gashi na kama magana saka ce baka yarda da ita ba amma ni yanzu kana so ka ce wai dan ban yarda wai da magana to ai Shehu Tijjani maganarsa aqidar Allah yana jikinka yana jikina ne Allah yana ai Qur'ani ma haka yace Allah yana jikin naka aqrabu ilayhi min hablil waridi Allah yana jikinka da zati ko da zati ah, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi Assalamu alaikum dan Allah umma tambaya dai kada ka wallani dan Allah cikin tafsirai tafsiri nawa ka karanta wa nahnu aqrabu ilayhi qurbu man dan Allah wani tafsirai ka karanta wa nahnu basaramu wa nahnu wa ake nufi da ma'ana wana nahnu assalamu alaikum dan girman Allah kana ji mala a dan Allah ka gurbi basaramu wa nahnu wa baka fahimtar larabci wallahi akwai alamar to shikenan ka eh, eh kafin na fassara ma wallahi zan fassara ma Fassara mun kawai. Wallahi zan fassara ma amma. To fassara mun tukuna. To. Fassara mun kawai. Zan fassara ma eh amma ka tsaya. A'a dan na gaya ma inda fassara ka za ta kai. Alƙur'ani ka yadda zancen Allah ne ko? Fassara mun. A ka yadda Alƙur'ani zancen Allah ne wallahi zan fassara ma. Wallahi zan fassara ma. zan fassara ma ka yadda alkur'ani zancen Allah ne ko eh haka ne fassara mun a ka yadda to Allah ya ce innahu la qawlu rasulin karim innahu la qawlu rasulin karim fassara mun nan to lak shi wato ai innahu la qawlu rasulin karim Malaika Jibril. Ah, fassara fa nace kai mun ba bayani ba. Allah ne alƙur'anin. Ba bayani nace kai mun ba fassara. Inna wula qawlu rasulin nace ka fassara. Inna shi Qur'ani. Eh, la qawlu rasulin. Ya zo maka da ka ji shi da bakin da da kaula kaula rasulin karim na'am ka ji shi daga baki a'a la qawlu fa innahu la qawlu rasulin karim Fassara nace kai mun din sako kira ana nufin ɗinsu a kira. Ok, to wannan ma ana nufin ƙurbin mala'ika. <laughs> wa inna alaikum lahafizi kiraman katibi na ya'lamuna ma tafa'alun ka je ka duba tafsirin malamai. Allah na a kai yanzu dan Allah ka taba karanta tafsirin ayan nan? A'a ka taba karantawa ka ji tsoron Allah ka taba karantawa. yanzu ba jarrawa bai zaka ba. A'a ka taba karantawa. Assalamu alaikum wallahi dan uwa ba ka san gaskiya. Eh, a yanzu ne ka iya da zancen Sheikh Abdulkadir Jilani. Assalamu alaikum sai an jima dan lokacin sallah yayi. A'a wala ban saurare ka baka bata lokaci ba ka san gaskiya. A taikace ne kana jin tsoron mu tattauna ayan Qur'ani da hadisi. Yaya aya Al-Qur'ani kar kai sabo na ji kana cewa Allah yana jikina. Dan yanzu in ta kai in ka zagi Allah ni ne ai na zage shi. Haka manzon Allah ya faɗa. Allah ɗaya a to ɗaya. Kai yanzu Allah yana jikinka. Yana ko'ina ba in. A'a Allah yana jikinka yanzu. Kayin da babu Allah. Allah yana jikinka. Kayin da babu Allah. Allah yana jikinka. Allah yana cikin kashi. Yana ko'ina. Allah yana cikin kashi. Allah yana sama kuma Allah yi. a yana ah, cikin kashi Allah da yana cikin masai yana ko ina a ah, yana cikin masai ai ba za ka ba za ka mun taksisi ba yana ko ina a ah, yana cikin masai ka ce eh to Allah ya shirye ka kaga yanzu in na ce kai ma Allah ne kenan ban ce ai wannan mutum da Allah ai yana cikin da Allah ya shirye ka Ni ba ce Allah yana ko ina. Eh to ai har jikinka, ai ko ina din har jikinka. Yana ko manzon Allah ya ce idan ka zo sallah mutum idan ya zo sallah kada ya tofa ya wuta gaban shi. domin ya ce fa inna Allah ta'ala kibara wajihi idza salla assalamu alaikum ga sunan hadisai burkice to assalamu alaikum wa alaikum assalam a wannan hadisin amma manzan Allah shin ya ce a tofa a wani waje ko bai ce ba ya faɗa to shi wajen da kace ko ina inda manzan Allah ya ce a tofa din nan ma babu Allah kenan yau a nan lokaci a wannan dan uwa kana ji dan girman Allah kana ji dan Allah kai wa kanka adalci ka ce manzan Allah ya ce a tofa a wani waje shi nan wajen da kace ko ina shi baya ciki kenan ka saura yawwa ya amka yadda a lokacin mai sallah yana uwa assalamu alaikum sai an jima dan eh a lokacin sallah yayi a a kai ma ka je kai sallah ni ma ban ni amma dai ya kamata da Allah ka ringa duba zantukan malamai dan wannan aqidar mummuna ce wallahi sai ta kai ga a nuna ka a ce kai ma Allah ne manzon Allah bai faɗi ba Allah bai faɗi ba duk fahimtar da za ka yi na nusus in dai za ka yi fahimta ne na ka sai ya kai ka ai ga aƙida kowa Allah Allah ya ka Allah ya sa ka gane shi yasa ka ma sauka daga kanka shi yasa duk hadisan da kuke kawo wallahi ba dalili bane shi yasa kuma ƴan uwa ku yi haƙuri wallahi ina da ayoyi da yawa da eh, hadisai da yawa an gane eh abin da yasa bana so a buɗe abin in ya ka dalili muke tsayawa a nan saboda in nuna masa dalilin da ya janyo babu hujjarsa a ciki shi yasa amma in ba dan haka ba akwai ayoyi birtik akwai hadisai birtik amma abin da yasa kuka ga ina ɗan takaituwa da dalilin da yake kawowa mu tsaya a cikinsa sai ya gamsu babu dalilinsa kaga yanzu ya ce Allah yana ko'ina sai ya danyo hadisi wai gashi shi salama ya ce kada ka yi tofi a gabanka saboda Allah na nan shi ne sai na tambaye shi na ce a hadisin ya ce ka tofa a wani waje ya ce eh to kai da kace Allah yana ko'ina din to gurin da manzan Allah ai yace a tofa din kenan nan ma akwai Allah amma ya ce a tofa kenan shi yasa dan uwa ku ringa fahimtar nusus wallahi eh ku ringa fahimtar nusus duk wani aya da za ku janyo wallahi hujja ne akan ku ko hadisi wannan zai kai ka ga a nuna ka a ce kai ma Allah ne kaji yana faɗi Allah yana ko ina na ce yana jikinsa yana yana cikin masai yana ko ina wannan shine ainihin aqidar kowa Allah sai ka nuna wani abu ka ce Allah ne idan an yi magana ka ce Allah ya yi tadalli a jikin abu haka ne kuma duk ayar hatta da suke kawowa sukan ce wai Allah maɗaukacin sarki eh mun yadda ya yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi a saman sammai a sama fadar Allah lokacin da aka yi Isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi Isra'i da Mi'raji ya je har fadar Allah gurin Allah ya je sun yadda sai su ce to ai Allah ya yi magana da annabi Musa a dutsen Turi Sina sai su ce ai Allah ya ce ma tajalla rabbuhu lil jabali wallahi ta ayar raddi ne a kansu dan duk inda ma ta zo kaga ma tajalla ashe da Allah bai yi tajallin ba kenan kaga ashe akwai lokacin da Allah bai yi tajalli a dutsen ba kenan ma tajalla rabbu yayin da ubangijinsa ya tajalli da ba kenan dan inda tuntuni akwai tajallin Allah a jikin dutsen to da sai ya diddige tun kafin a ce Allah ya yi tajalli kaga ashe da ba tajallin Allah kenan falan ma tajalla rabbu yayin da ubangijinsa ya tajalli wa dutsen ashe kenan akwai lokacin da bai yi tajalli ba yasa yan uwa ku dinga fahimta ayoyi da hadisai duk abin da ya sa kuke haka shi ne wallahi rashin wato barin hanyar magabata barin hanyar magabata shi yasa zai kai kuma ga da kowa Allah kaji dai yana faɗi Allah eh, eh, Allah yana jikinsa Allah yana jikina Allah yana cikin ko ina sannan kuma sai da karin kansa zaka ga yana taksisin wa'insu waje Allah shirye ku Allah isa ku gane Allah ka fahimtar da mu fahimta ta gaskiya Allah ka ganar da mu ganewa na gaskiya amma dai nan a takaice shi Sheikh Abdulkadir Jilani a cikin wannan littafi Al-Gunya li Talibi Tariqil Haq shi inda Sheikh Abdulkadir Jilani yake faɗi game da Allah yake cewa wala yakhlu min ilmihi makan yace babu wani waje face akwai ilimin Allah babu wani waje face akwai ilimin Allah a wannan wajen an gane ya ce kuma wala ya ji wasu baya halatta a siffanta Allah baya halatta in ji Sheikh Abdul Jilani al-Baghdadi amma dai ya ce shi bai yarda da shi ba a bai yarda da zancen da ya faɗi ba Sheikh Abdul Qadir Jilani duk duniyar ilimi duk duniya ta san cewa shi bawan Allah ne duk duniya da ɗan izara da wanda ba ɗan izara ba da haka ya ce Allah yana sama bai ce Allah yana ko ina da zatin sama ya ce wa huwa ba'inun min khalqi shi Allah ya rabu da halittunsa ya ce la ya min ilmihi makanu babu wani waje da ya hofanta ga ilimin Allah wato ko ina akwai ilimin Allah amma Allah ya rabu eh Allah ya rabu da halittunsa sannan ya ce wala ya juzu wasu baya alatta ka siffanta Allah da Allah fi kulle makani cewa Allah yana kowane waje da zatinsa Sheikh Abdul Qadir ya ce bal yuqalu innahu fis sama'i 'ala al-arsh bari dai za a ce shi Allah din yana sama inji Abdul Qadir Jilani wanda yan kadiriya suke danganta kansu zuwa gare shi amma kaji ya ce bai yadda da abin da ya faɗi ba sannan gashi wannan Ibn Abi Zaid al wani ga abin da ya faɗi sannan kun juya masa kun ce kaza yake nufi shi ba shi ya faɗi ba wannan saboda kawai ku tabbatar da da ku Allah maɗaukacin sarki ya sa ku gane in masu ganewa ne ku kuma ba masu ganewa ba ne ku Allah to ya bayyana wa al'umma akan bata kuke saboda kada su bi ku wannan halka na biyu kenan sai halka ta uku insha Allah ku tara jibi ko gobe Allah ya da assalamu alaikum